studio yanayin haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu Masu kula da rayuka da ke hulɗa da ayyuka biyar na Fondation Irondala Afirka suna a yamai a wannan mako domin yin musanyen kwarewa da haɗa ƙarfi. Za ku ji mai kula da Radio Studio Tamani Mali a cikin labarin namu. sai kuma ƙungiyar ma'aikatan kwantaragi ta ƙasa bangaren ƙananan makarantu ta yi kiran malaman makarantu da su yi tsantsan game da sace-sace da kuma gobara da ake haddasawa a cikin makarantu musamman a yankin tilabere. Asusun mun domin taimakawa kasashe kamar Nijar wajen shiryawa kalubalen canjin yanayi shine shirinmu na musamman albarkacin taron COP25 da ke gudana a kasar Spain. To madala yanzu ga labar naku daki daki kungiyar UNICEF ta fitar a yau hudu ga watan Disamba kiranta na gaggawa na dala miliyar hudu da dugu biyu domin shekara ta dubi da ashirin da ke shafar samarwa yara miliyan hamsin da tara wani taimakon rayuwa a cikin kasashe sittin da hudu na duniya. A Nijar UNICEF da abokan hulɗata za su buƙatar dala miliyan hamsin da tara da dugu hudu domin eh, taimakawa taimakon jinƙai a shekara ta ashirin ga yara fiye da miliyan uku. Kotun Luga a ƙasar Senegal ta yanke zaman kaso a wannan laraba na tsawon shekaru biyu ga malamin makarantar Alo inda aka rike ɗaure yara da sarƙa. hukuncin guda an yanke shi ne kuma ga uwayen yaran da kuma makeri guda da ya kera sarkokin a cewar labarin afp dukansu an tsare su ne a ƙarshen watan nuwamba bayan an gano su da azabatar da yaran da ke makarantar alo ta indai yaran ɗaure da sarƙa a inci wato labarin. Musanyar kwarewa domin hada kokari da amfani da kayayyaki guda ta yadda za a daidaita hulɗa tsakanin ayyuka daban-daban na Fondation a Afirka. Dalilin kenan da shugabannin rediyoyuka da ke hulɗa da ayyukan Fondation Irondal na RDC da kuma CRA Burkina Faso, Mali da niger suka haɗu a wannan mako a Yamai. Mu saurari game da wannan batu shugaban Studio 80 Mali musu kura Konate a cikin rahoton Musa Hassan. Mun zo nan ne dalilin gayyatar da Fondation Irondel ta yi mana tunda ƙungiyoyi ne mu masu yin abubuwan da suke yi kuma lokaci yayi na ganin yaya tafiyar take, me ke ci gaba, menene matsalar, rarraba sani kuma ɗaukan matakai don gama ƙarfi da ƙarfe don yin shugabancin ayyukanmu na ƙungiyoyinmu. Tattaunawar ta yi kyau sosai da na samu mafitar wasu matsaloli na tare da takwarorina na RDC Burkina Faso da ma nan Yame. Amma babba buƙatar tamu ita ce wannan haɗuwar don tattaunawa tsakaninmu samun mafita ga matsalolinmu irin ta kayayyakin aiki don cika burinmu na nauyin da ya ratayi a kanmu. Fasarar Rakiya Arimi kenan gabanin matsalar sace-sacen malamai da kuma ta da gobara a cikin makarantu musamman a yankin Talabere kungiyar 'yan kwantaragi ta ilimin ƙananan makarantu ta kira ga malaman makarantar da su yi hattara domin kare rayuwarsu. Mamman Usman Sambo na kungiyar a cikin rahoton Zainabu Abdu. A yayin cikin wata sanarwa da muka taɓa fitarwa, muna sahun farko da muka tambayi gwamnati ta kare malamanmu a duka inda suke a yankunan da ke akwai matsalar tsaro. A yau gashi tarihi ya maimaita kansa, saboda abokaninmu da abin bai shafa ba ana yin awon gaba da su, ana ƙone makarantu. Abin da muke so shine abokaninmu su kula da kyau, saboda ba abin da ya fi rayuwa. Inda gwamnati ba ta iya kare su su yi taka tsantsan nan ya hatara kada irin wannan matsala matsala ta su. Uh, ta hanyar wani sako na ranar biyu ga watan Disamba gwamnan yankin Talabere na sanar da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin jin kai na cewar rakiyar sojoji bata zama dole ba a kan manyan hanyoyi da suka hada da tilabiri niame tilabiri filinge tilabiri ayoru tilabiri tera tilaberi sai da tilaberi walam da kuma tilaberi torodi amma duk da haka gwamnan ya gargaɗe cewa ayyukan ƙungiyoyi a cikin waɗannan jihohi na wannan yanki na tilaberi baya ga kwalo dukansu dole sai an yi rakiyar sojoji a yin wani taron congress a kidal na ƙasar mali tun ranar 30 ga watan nuwamba mambobin ƙungiyar mnla sun yi kira na haɗewar dukkan ƙungiyoyi na CMA a cikin gajeren lokaci. Ƙawancen ƙungiyoyin Azawad a cikin wata ƙungiya wato siyasa da soja labarin da kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito tare da jaddada cewa MNLA eh, na cikin wani tsarin da ke karewa a Kidala eh, da kuma wato ƙarshen watan Oktoba da wata ƙungiya na haɗin kan azawa da. Ƙarfafa yiwuwa da kuma gaggautawa, ƙarfafa yiwuwa da kuma gogayya na ƙarfafa yiwuwa da kuma gogayya na ƙanana da matsakaitun kamfanoni a Nijar shine sakamakon da ke kunshe a cikin wani rahoton da ƙungiyar matasa masu kamfanoni ta ƙasa ta gabatar a e a ranar Talata gaban shugaban dakin kasuwanci na ƙasa a cewar shugaban INJA wannan rahoto na shawarta gyare-gyare da kuma wasu nau'in haraji da kuma yadda za a kallon su domin baiwa kamfanoni damar sararawa Saidu Sule Muhammadu a cikin rahoton Musa Hassan. An lura cewa yau sannu a hankali kamfanonin da aka kafa da yawa a ƙarshe mikiya suke domin yawancinsu yanayin haraji yanayin samun kasuwa yanayin muhalli na zama wuya ga ci gaban ƙanana da matsakaitan kamfanoni kenan kwamitin da muka kafa ya yi tunani kan matakan haraji ya za a sauƙaƙa kawo gyare-gyare bisa ga wasu ire-iren haraji ko kuma bisa ga yadda ake kallon su da zai taimakawa pma sararawa ɗakin kasuwanci akwai aikin da aka gudanar tun yau da 'yan shekaru biyar da ake kira Small Business Act inda aka yi aiki da matakan haraji da muka shawarta wanda yake wuce maganar haraji domin Small Business Act na magana garanti samun kasuwa yanayin yi wa wani aiki a cikin 'yan shekaru gogoyar masana'antu za ta kyautata sabbin masana'antun da za a kafa za su ci gaba. Gwamnatin Nijar ta tabbatar da halartar nakasassu ga zaɓuka masu zuwa wannan kuma ta hanyar ofishin ministan al'umma a sanarwar da shugaban kungiyar nakasassu kenan Haruna Usman a cikin rahoton Salamatu Kadiri albarkacin ranar nakasassu ta ƙasa da ƙasa. Gwamnatin Nijar a cikin tsarin damawa da jama'a da suke fama da nakasa suna saka ido don damawa da jama'a da suke fama da nakasa a cikin sha'anin zaɓe, inda nan ba daɗewa ba za a shiga cikin harkar zaɓe. Gwamnatin Nijar ta hanyar ofishin ministan kula da al'umma suna taimakawa wajen rajistan jama'a da suke fama da nakasa. Sannan muna buƙatar a baiwa jama'a sauƙi su samu yin zaɓe kamar sauran jama'a. Sannan ina tsammanin duka waɗanda suke a nan jakadu ne na jama'a da suke fama da nakasa domin su dafa a dama da su a cikin duka wasu abubuwa da suka shafi tsari na ci gaban ƙasa. Bangaren noman gyaɗa damammaki domin 'yancin mata a Nijar shi ne tsakiyar wani taron tambaya da amsa a jiya a Yamai albarkacin dandalin baje kolin kayayyakin hannu na mata Safam domin tallafawa mata wajen sarrafa gyada a Nijar. karin haske tare da daraktan bunƙasa ƙere-ƙeren kayayyakin gargajiya a ma'aikatar yawon buɗe ido Kabiru Dauda a cikin rahoton Fanta Shamsu. Tun lokacin da sonara ta ɓace ne a Nishar, sai sha'anin sarrafa gyaɗa ya sha baya, inda mata masu ƙirƙira sun sake sabon salo na sarrafa man gyaɗa, tigadige, ƙuliƙuli da dai sauransu. Mun yi la'akarin abin ya yi tashi a cikin ƙasashen, saboda kamar da su dogon dutse ga ya maraɗi zandar da wani ɓangare na tesawa, za ku tarar da masana'antu na hannu da mata suka ƙirƙira. Don haka ne muke ƙarfafawa

A cikin tsarin babbar muhawara ta duniya bisa canjin yanayi COP25 a karo na 25 da zai gudana a Spain. Studio Kalangu da Studio 80 sun shirya muku rahotanni bisa canjin yanayi a Nijar. Studio Kalangu ta hanyar radio 41 da take hulɗa da su daga biyu zuwa goma sha uku da watan Desamba za su so mu saka muku muhawara da rahotanni na musamman. Tuma da lagar mu na musamman ƙasar Nijar ta samu gajiyar na fiye da sefa miliyar bakwai domin fuskantar sauye-sauyen yanayi ta hanyar asusun Fonver Klima labarin da kwamitin kasa domin muhalli da ci gaba mai karko na Nijar ya tabbatar. Ɗaya daga cikin maradun wannan asusu shine na baiwa ƙasashe mafi rauni damar kasance a lokaci gaban kalubalen sauyin yanayi. Ƙarin haske a cikin rahoton Alassan Kuzi Muhammadu. A jimilce mahimman shirye-shirye 111 ne asusun ba da tallafi ga yanayi ya taimaka wanda ya kama miliyar biyar na dola a cikin kasashen duniya da dama. A Nijar bankin Bagiri yana daga cikin irin waɗanda suka samu wannan tallafi. Sani Ayuba shugaban ƙungiyar GVA na masu aikin sa kai akan mahalli da ƙarin bayani. Bagiri an zaɓe shi a yau domin tafiyar da ayyukan da za su iya samun tallafin asusun fanver baya ga bagiri akwai kungiyoyi da dama ƙasa da ƙasa da suka bada wannan dama daga wajen su niger na iya tambaya domin bunƙasa ayyuka kamar pnud tsare-tsaren da aka mika wa asusun bada tallafi ga yanayi ya kamata su karbi bukatocin jama'a ta hanyar tsarin kula da canjin yanayi koya ake zaben naino muhammadu ma'aikaci a hukumar koli da ke kula da muhalli da ci gaba mai dorewa Da farko hakika idan aikin na tafiya daidai da muhimman muradun farko hangi a bangaren kasa kuma aikin na tafiya sosai da siyasa da dubaru tsare-tsaren aiki na kasa ko shirin aikin na amsa bukatun gaggawa na al'umma da ke da alaƙa da canjin yanayi. A niger an tallafa wa wani tsari na bankin bagiri da miliyar bakwai na sefa da wasu shirye-shirye da suke bisa hanyar aiwatarwa za su ci miliyar biyu na sefa a cewar nano Muhammadu. A taron baya na wannan asusu akwai shirin aiki da ya samu amincewar asusun tallafi ga yanayi ta hanyar bankin bagiri na dala miliyan goma sha biyu akwai abin da ake kira shirin ayyukan karfafa karfin hukumar daidaitawa da aka zaba. Shirin aiki na biyu shine tsara shirin ƙasa da ke tafiyar da sauyin yanayi a Nijar. Wasu ƙungiyoyin fararen hula a Nijar suna korafi na rashin rashin tsari da yake kawo rashin fahimta na ma'aikatu kuma yana kawo tsaiko da wani lokaci akan samu zargin wasu tallafi a ɓangaren asusun ba da tallafi a yanayi. Abin tuni dai an kafa asusu ne dubi da tara a lokacin taron COP da aka gudanar a dubi da tara da samun jagoranci akan ƙalubalen canjin yanayi. To ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba dari da da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. a kan lamba 92 gajeren zango. a Atawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Galangu.